ajiya barka sani ke ce kwamishinan al'amuran noma ta jihar kano wannan taron da kuke me ya makasudin sa ne to alhamdulillah kamar yadda ka gani wannan taro ne na bikin nunin amfanin gona daidai da yadda aka saba al'adance zaka ga duk kasar hausa lokacin da aka ce kaka ta zo akan yi wasanni kala-kala ana kuma nuna amfani ana godiyar ubangiji na ga kun yi kamar gayya ba daga wasu wuraren ma ba iya jihar kano ba misali to kamar yadda aka sani duk lokacin da mutum ya zauna ya yi taro bai karu da ilimi ba kusan sai in ga kamar ya bata kudinsa so shi sa muka yi duba da wannan muka yi la'akari da kirawo manya-manyan masu ruwa da tsaki a harkar gona saboda su zo a karu da iliminsu tura ma daga switzerland duk sun zo don su halarci wannan taro su fahimtar da manoma Eh, irin abin da za su yi a ci nasara duba da irin yadda noman zamani ya juya da kuma manya-manyan masana da kuma manya-manyan 'yan kasuwa a harkar gona duka da yadda za a zauna a wasa kwakwalwa saboda ya haɗu da wato jami'an gwamnati manya-manya kaga akwai gwamnan babban banki na tarayya akwai shi eh, minista sannan da akwai md na bankin manoma sannan da akwai kamfani daga sanjanta na switzerland wanda su ma sun zo daga can geneva akwai kuma manoman mu nan da aka koyar rashin irin koyan da mai girma gama ya yi wa matasa su ma sun zo don su nuna nasarorin da suka samu don su ma wasu su shigo su yi sha'awar rike sana'ar siyan da ya kamata to a wannan zama tartibi ne a jantar ku kamar yadda ka gani shine zama a manyance shine zama na karuwa da ilimi da fasaha a matsayin yadda aikin gona yake tafiya ta kimiyya shine abin da ake kira high policy discussion da muke magana na biyu kuma mai girma gwamna zai amfani da wannan dama don ya kaddamar da sabon tsari na harkokin noma wato kccdi kano commercial crops development initiative tsari ne na haɓaka noma na wato wasu fitattun kayan noma wanda suka kai kusan guda shida wanda gwamnatin jiha za ta shigo ta karfafa taimaka su yadda maimakon da za a ce muna noma su a kano ya zaman toru za a yi magana ƙasashe manya-manya masu noman ko a ce gyada ko riɗi a lissafa da kano ta yadda za ta iya samun kuɗaɗen shiga wato yadda za ta fito da wannan abu matsayi ya mata amfani kwarai da gaske sannan akwai fadar bahaushe da take cewa tuna bara shine yabo to akwai wato documentary wanda zai faɗakar da mu akan irin nasarorin da aka samu a fannin gona daga shigowar mai girma gamna kawo yanzu. shina akwai tsarin zamanantar da tsarin mayankun misali da kuma sha'anin sarrafa nama tamkar an fito da shi ne daga kasashen ƙetare gwamnatin kano tana tunani irin wannan ne ko kuma a'a yaya ko a wani tsari makamancin wannan eh to kamar yadda kuka gani ai mu muka gayyaci alhaji tafi da shi ma dan ya zo ya san mana daga cikin sanin da yake da shi a harkar nama domin mu ma mu ga yadda za mu ƙara kyautata mu inganta sana'ar nama a jihar kano duba da irin kuɗin da mai girma gwamna ya kashe wurin koyar da manoma dubu goma mahauta ya ba su kuma tallafin jari da kuma koyar da yadda za su yi basira ta harkar noma na nama to saboda haka muka kira irin su masana don mun san suna da irin gudunmawar da za su bayar don sauran mahauta su masu amfana